Eh? layi na biyu inda ka taso a ra'aita kenan qultu a ra'aita ma qatala al-habalat eh, aw sama samane to karanta dai mu ji to tsaya daga nan wala yuqalu sayduhu eh tamajjasa nan dubo daga baya ne ke ce kar alwaladu taba'un lil fil hurriyati idan uba ɗa ne ga ɗan shi ma ɗa ne wajen wajen hurriya ina bin baba ne fa'ara alwalidu idan kana nasaraniyan, ba mutane ne guda biyu ba inda aka ɗauko magana in har baban kirista ne an takula zabihatahu sai ka ci farautan wannan yaro yankansa wala yu'kalu saiduhu da ba haka aka taho ba a cin farautan kirista amma ana cin yankan shi illa an ya kuna ƙatta bajjasa sai dai in ya zama ya shiga majusanci to ka kaga ɗungurungun ba za su komai na shi shi kenan a to me ya ciki watar tarkuhu ala zalika fala tukalu zabihata huwa qultu nace ara'aita farauta ne fa rabi abin amma ga dokokinta ga ka'idojinta shi ita kaɗai ta isa mutane karatu ya tabbata dai abin bai halatta mutai wani abu sai ya san mai hukuncin Allah ciki sai ce ka ne ina ganin kai farauta zan koma to kana da ilimin farauta yanzu a cikin lissafin ma sai dai hukuncin kaɗan ne yake gittuwa na farauta farauta lillahi haram ne farauta lilkasabi jais ne go amma cikakken bayanin ga ka'idan farautan ga menene din farautan dama dama in ka karanta hadisi ka ce eh lalle wannan abu yayi din tambayan wane ne jassama din wanda zai ce ya rasulullah ni farauci ne ina da kannuka wasu horarru wasu ba horarru ba ko kuma mukan je mu haɗu a farauta kaza kaza kaza kaza kaza kaza kuma ina da ina harbi da kibiya ina harbi da mai arado shi na annabi da koyi dinga masa baya inda kaza ne kaza inda kaza ne kaza inda kaza ne kaza to a wannan sune hukunce hukuncen hatta dai sai a ce kara littattafan da muke karantawa na ƙasa ƙasan nan ba a yi maganar farauta yadda da ce farauta yadda ya dace ba a yi ta a risala yadda ya dace sai dai an faɗi farauta ta halatta a kiyaye kaza a kiyaye kaza amma a ɗauko bayanin farautar sosai dai sun da wani sai dai amma akwai rubuce-rubuce ba mu karanta littafan su ne ba littafan ba ne za da littafi juzu'i ashirin juzu'i goma wane ne kaza in ka kallo sai dai ka sayo ka ajiye kana kwallon kabar da shi to a ciki za ka samu inda aka cikakken maganan farauta cikakkun ma yi wuraren ya tunda wannan shi tushe ne sai da sayd Ayyukan. Falautan ayyukalu a ce kaga lokacin da aka dawo eh, rikici ya kaure lokacin masu rai da suke a bakin wa'azin ai kaga sai da aka dawo mayanka da da kara ma yanka a ce ya za a wane yanka musu da ya ce kaza ya ce kaza aka dinga musu dariya kuwa alhali mai dariya ne abin dariya Dan za su je wa'azi za su tafi da komai nasu ina jin ko don saboda shugabansu wanda ya ba su training soja ne tunda soja bai bukatan wani abu daga waje kafintansa ne wanzaminsa ne mai yankan farcensa ne tela nashi ne wa magini nashi ne kafintoci nashi ne menene nashi ne likitoci nashi ne a wannan duniyan nan nashi ba abun da babu ta kaga wannan tsarin musulunci ne me yasa aka ce ku masallacin juma'a ba za a ba ku ba sai kuna da dukkan komai ai ba filin ake kallo ba aka je aka ba malam umaru ɗayan dan sadakan dubu hamsin a ce to ya nemo getsa su sa manyan kaya ku je ku gano wurin ya dace a yi juma'a ka kalli sama ka ce kai hasumiya ta yi kyau me zai hana a yi juma'a wannan hasumiya duka a kalli ginin kai ya sha fenti da pop tafan fankoki, hmm? ga hunduna manya-manya ga ƙofofin haka ai wannan duk ya dace ai wurin ya ma wuce wurin ma masallaci wa'azi fa wani wanda yake ina ma cikin wayayyun masu wa'azin din kawai dai kalli wani masallaci zuwa fa yi wa'azi yake wannan masallaci ba abin da ya dace da shi sai juma'a shi kenan kuwa kamar da shi juma'a ba za a bin ina kafin tocin ku wala ina su ba su da suna hmm? ba fakira ba yang haske eh bai da suna da hausa kai daga zango kake ba bahaushe ne ba eh ba su aiki eh to dan ai aikin ya sassauta abin masu aikin wuta amma ce yan wuta yan wuta Ina da sassauta wannan amma da shi wasu masu aikin wuta dole sai da su. Muna zaune nan zai fara da sauransu, kaga mai sai gudu to can kofa ta rufe nan kofa ta rufe ai ba zan yi nan ba in na je nan na sake kashe kai da to amma kaga masu aikin mutanen da su dandanan ya san lungun da zai je sai bar wutar da ta kama a masallaci a kashe amma dai waccan ta tsaya ya san ran inda wurin yake za ka ga man kayan sani amma lokacin bibibi sai mutum yake to kaga dole a samu wanda suka samu wannan sannan ina wanzaman da kace kaga su ne likitoci ina asibitin ku a kaga yanzu in za kuna da makaranta kun je kuna bukatan za a yi muku rijista in ba ya in ta zo farko abu daga na ina ɗakin shan magani kafin babu na a haɗa a tara ɗalibai kaman kaza a ce babu ɗakin shama ina ike kaga dole kuna da bukatan mai taimako na farko ɗin nan wanda zai ɗinki ɗinki wanda zai yi kaza wanda zai daddanne kaza wanda zai yi kaza in abin ya gagara a ɗiba a tafitan inda za a je wanda zai dakatar da jini da ke kwarara haka da sauransu kafin a je a ƙarasa dole sai kuna da shi to amma masallacin juma'a ba duba wannan cikin abun da ake duba ba a duba ina mene sunan shi ɗakin farko inda ake shan magani din nan. Ne? Eh? Eh? Kai, yalla kai wani turanci wanda ya wuce iyaka ba a nasani. E eh? inda ake bada shi wanne. ka ci ko to kaga ne ce ban shi turancin ka ne za mu dakatar da kai daga nan gurin mu eh wanda dan karami wuri eh kili ne distance yawa dan dama dama yayi kama ko dai kili ne kin ko ci to ai turanci ne yana na Hausa a'a ka kama na da in baka sani ba ka bari wani faɗa mana ba shi nan ba ba gaban san dukan komai ba da hausawan jirgi ba za ka yi saurin kure su fice ku daina ma nema babu yadda kake jin hausan nan wasu na ji sama da haka ko irin haka to saboda da kanan dole ne malamai in suka ji a ya kaga mu da larabci ko da larabci ga saidaliya dole ina saidaliyan ku a duba ku nuna ce eh dole abin shi sun gaskiya ne su shiga ciki ina ma'aikatan naku eh muna da kaza muna da kaza muna da kaza ce eh, ya dace muku juma'a eh, wannan ta wajen bangare magani bai dace ba ina kasuwa ku dole ya kamata kuna da yar kasuwa in an tashi wurin shine za a nemi ina mahauta a wurin ina masu ganye ganye ina masu menene haka da sauransu ya yi kama da yar anguwa haka to ina masu ba ku tsaro masu ba ku tsaro za ku iya kare kanku kafin a ce za a nemo a gari in bala'i ya taso ina masu tare shi muna da ware eh, a zamani ya iya kaza ya iya kaza muna da wane ya yi kaza ya yi kaza muna da wane yana da kaza yana da kaza ba kawai ba girman ba haka an ba shi anidai an ba shi menene wannan a nan ofis aka ba shi shine shugaban menene detachment kaza wane ne kaza wane ce duk ba wannan ba wanda dai bala'i na zuwa za su tafi shi ina suke to dukkan wa'innan sai an duba dukkan komai akwai mayankanku wane ne ɗinku ta inda ba za ku ci nama na ku dinga ciyar da al'umma naman banza ba To kaga sai aka daga ce nan me wai wai ka ji fa wai a gari an raba mahauta. Ai wannan rashin hankali ne kyal kyal kyal kyal. Ikon Allah. Sai kuna son shiga addini. Kai ji fa wai ba sa cin naman kasuwa fa. Ba sa fa naman da aka yanka. To ina aka taba haka a duniya duka? Jahilai sun shiga harkan addini. saboda kana amma kaga farko nan da aka taso an taso na ilmanci take dole aka samar da mahauta aka samar da wane ne biyar duriya ko inda za ku yi kaza inda za ku yi menene kaza duka gashi nan to saboda kana in za ku je wa'azi gari kaza in yan garin ba ku da jama'a garin idan kuna da jama'a a garin to sun tana da muku dukkan komai amma in babu garin irin an shiga din nan kaza to za ku tafi da dukkan har masu dafa abincin ku. da akwai masu neman kuɗi. Subhana. sau da kanan dole in za a je kaza kaza ba za a za ta ce ai da suka zo ko ruwa ba su sha ba sai za su sha ruwa suka san har muguntan da aka yi musu nan fa nariya muka je nariya Allah ji kan malam Yahuda ya zo yana so ya kyautatawa wa'annan annan da suke gefen wurin nan don ba musulmai ne ba ya sayo ruwa daga tudun wada ya goya da mashin ɗin nan nasa ya kai musu suna tsakiyar aiki sai ga ruwa aka kawo musu ruwa suka sayo abinci so sai aka ce to ga ruwa wancan ta kalli wannan wannan ta kalli wannan ya ce ha wannan ruwa ba mu san shi ba ce da ba mu san shi kai yaro da ba mana ruwa ya kaji suka je suka janyo ruwan su na wannan shi watan sai suka ɗauka suka dinga wanke su da shi amma mu ko su suka yi ruwan ma da gudu ko ruwan za ka sha za ka yi shan ruwa ba ka tunani daga wani kamfanin ruwa ya zo. Eh? Faɗi magana ga gaban ka gaɗi. Eh. eh, na wancan ya fi kyau, ai, ba zai ce an ne ba ballasa don eh, a gano ma an ne ne zai ce na wane ya fi kyau saboda ya fi tsafta. ya fi waye ya fi wane ne ya fi wane ne alali kai ma nafda ce ba wata tsiya ba kai ma ta ce naka yayi amma naka bai da kyau hai akun wannan kai mun yi wa Allah laifi ne yasa Allah ya mai da mu dole gaskiya mun taɓa Allah babu ne a hannun Allah to abinci ma kuma abinci wannan za ka yi ga mutum ya fi so ya abinci wajen an ya fi saboda ita ka ne ba alhali ba ka cin abinci a ƙwarya an ne kai ni ma na sani a kwanan an ne malam bello mun je yanzu izin ku ne masu zuwa inugu da zo ka tambaya malam mun je duka anna ne ba mu da inda za mu ci abinci mun ci abinci a kwanukan su sai na alul kitabi ne mafi ana cin yankansu ana cin abincinsu to amma ma ce a matsayin mu mun zo muna abun nan mun ci abinci a kwanukansu ce eh idan babu ku wanke kwanon ku in suka wanke su a gama in za ku ci a ciki to ku wanke shi tukun ku ci yanzu ku su ne in ka kai musu a kwanon mu ba za su yadda su ci ba sai sun wanke kuma ko a jikinmu dariya kawai ake yi. Jazawul fikirin da aka zo da shi ba da ya rugurguza kwakwalin musulmai ne ko da dama saboda musulmai aka yi shi. An waye gari addini mu kamar ma mun ɗauka ba mu da komai ba. Na gama lokacin da na buɗe tafisa shekaru abin da ake ce to malam ai ƙur'ani kaɗai. malam kana son ci gaba kana son kana maganganu na yadda za a ci gaba da sauransu sai dai muskilanka ƙur'ani kaɗai to ya za ka yi da ƙur'ani akwai wani dan uwana dangi na ne tabbas eh, da idan dan bulani dan bulani ne amma babban mutum ne ko magana da mutane ba ya yi amma lokacin da mu ɗauka ya ɗauko ɗansa ya kawai ce to malam wannan abu da aka tsara ya yi soja ya dawo ɗan sanda a ɗan sanda ya ƙare yake ja mace malam tsari nan da ka zo da shi yayi sai dai muskilan ya kamata ka duba an ci gaba yanzu ya za a yi ƙur'ani kaɗai ‘ya'yansa ya ji suna karatun ƙur'ani da bai taɓa jin irin shi ba to zoja ne ɗan sanda ne ya yi abin na haka da sauransu ce to ai shugaban wurin ma baki da ɗan boko ne wanda na ba makarantar yake jagoranta awal ms ne shine wanda ya fito da yake ce malam boko na duk ƙarya ce idan suka je suka gama haddan qur'ani a aji hudu in an zo cikin shekara biyu za mu ba su ilimin firamare za su iya karatu za su iya rubutu za su iya kaza cikin shekara biyu shida daga nan musallame su masu wucewa kwaleji masu zuwa sha'awan kwaleji su tafi masu sha'awan kaza dan boko ne a boko ma bokon ya karanta shi literature ne ya karanta shi ike koyarwa falsafa to amma ga wanda bai iya haɗa baki ba iri na amma yana ganin in ba a sa boko ba an kashe makaranta. na koyi dan wani da zai ce da ɗake makaranta ba boko hau ne gaskiya kan shi yake ke yi boko abokina ne na kud da kud muna ba abokina ne ba abokina ma na shekaru ba abokina ne a ilimi wallahi je dan shi sai ga makarantar duk wani irin bangaren boko da ake da shi yanzu ƴaƴan makarantar ba inda ba su je babu inda ba su shiga ba aiki da ma sun yi da gaske ba ma'aikatar da zaka leƙa maka same su ba babu sun je akwai wanda suna banki akwai wanda suna soja akwai wanda suna yan sanda akwai wanda suna DSS akwai wanda suna ina kusan ba inda ba sa nan da ai wannan kai kasan haka amma sun mutane fa <laughs> to kai za a ba kai ne kokolon mutane ba mutum ne fa yanzu zai zo daga kauye zai ce akwai boko Eh, in ka ce ba boko ce dama mun san dan boko haram kuna neman dan badina yi magana da shi sa ba boko sharri sannan mutane ku ba su iya ba da amsa sai dai su je gaskiya ne shi isa da lokacin aljiba eh, ba sa da ke Allah ya isa mana an ce ne an juyin min da magana kuma na san wanda inda magana ta ta dawo kunne na barkatai wani lokacin magana abu kuke da mutum sai kaga ya kwance kwance ya gasa ma magana ce a shi wanda kai mara ka kenan To, magana dai mana magana abin da ya sanar da wani tsaye magana saboda an yi maganan shekarun bayan can kusan shekara a talatin ko arba'in da ta wuce ana magana an raba mayanka, an raba an nemo masu yanka, an yi wane ne. Kusan ɗan talakin nan ya kafa dukkan abubuwan da ya kamata a kafa sai da dai bai da ɗalibai. Kawai da aka koma shi kadai yake magana sai abin da yake saboda kana mun kore shi. wanda kungiyar kusan wahalhalun kunshi ya kafa ta tunda shi iya tara aradu da ka don na san da ina nan wannan kidnapping din nan ba zai hana jewa ba ba hana sa da um, mutumin da ana wadi wa ko gawa aji ci gaba da yi ya kace ya kalli mutum na mirgina mirgina jini na zuwa yana wazi lokacin wazi ya canza kama Ina kuka ini in za mu kare sai an yi wannan wazi daga nan a tarkata a tafi kotu a tafi ina da aje a rikita a yi wane ne shi ba da wayan shi an ce ka ba ka ce yan sanda ne suka yi harbin gwamnatin tarayya ta ce ba yan sanda ne ba yan sandan coci ne na kan ne kaza kaza aka yi ta menene to ita kan din aina take shi magana banza ki mutanen da suka tarar ba za su taimake ka ba sai su taya a ruha ka kafa shi wancan ba haka ne ba duk abin da aka zo da shi ko yaro na taimaka mace na taimakawa namiji na taimaka, ma'aikaci na taimakawa mata talaka na taimaka makiyayi na taimakawa kowannen su za a haɗu mallam sun haɗu guri ya zuwa suke zuwa suke zuwa suke ba yawan kirki ba amma na dubi nasarorin da suke saboda sun haɗu muku sai bakin ciki ran da banda aima na kadi kaza da kake kuskure ne kaza da kake kuskure ne sun bata wallahi malam sai dan ka samu dan guda dai a nan sai abu da ka kai in an zauna an yi da kai an yi kaza ne a gaba na aka yi amma yanzu ba da ni kamar harje. Ah. wai haka ba a nan zaune nake magana ba aka gari wasu na zaka fa watsa labarai suna mai rani aka da faɗi wannan maganganun ga inda nayi kaza ga inda muka yi kaza to wannan ta zuke yayi aiki kawai zauna gari ban zama da suka shigo suka bata komai ara'aita saidal murtaddi ayyukalu qala qala maliku zabihatuhu la tuqal duk wanda aka ce ya rida ya aikata ake rida to yankan sa ba shi فكذلك صيده هكا فرسن شي مثل قول مالك في الذبيحة إنها لا تؤكل قلت أرأيت كبدا من صيد الشبك فروت تركه الشبك ها؟ ما؟ شبكي

to kaga inda zai nuna maka shabaki ne zai ya ayata fihi ila tasmiyati zai bukaci bismillah kama ya taju fi saidil barri sai kuma ina ne mai koma samaki ila tasmiyati inda al irsali to kaga ko irsali ba sabaki ne ba to ko ko a'a wurin in an an nade burgi ake ce masa kawai wannan gyara ban san sunayen su ba wanda ake jefa wannan zarge kai kuma ina bello <laughs> bello baya na shi ne na san mai bai kifi na sa akwai masu kifi da yawa nan amma ban san su ba bello na nasari eh ban ji ba a gamu eh malam kamisu kwanan za su yaushe eh na tuno na tuno mai aye gaskiya ne ga musu me nan wannan abun da kuna kan kwale kwale kuna lege lege lege in yayi kwance kwance ya jefa shi baji to burgi ai ka san in nace burgin ne wani shi ba burgi sunan shi ba lako nan shi wannan ne ne sunan shi wannan to ya san ban sani ba ya ta da kai a wuri shi fi komai sauki to ka ji ko ka ji ko to amma dai ma eh, birgi shi ne birgi a wurin to a ah, to daban-daban suke daban suke wannan koma daban shi ma tarun daban sunayensu ne daban-daban wannan akwai wanda zaka ga wane ne wanda in an an taru wani can wani nan wani nan wani nan sun shiga tsakiyar ruwa suna tawowa da shi suna tawowa da shi za ka ga in kifi ya gano sharrin da aka da sai tsalle sama ya fice sai dan adam ya da sharri anan taro to kaji shi ne wancan taro ba wancan wanda ke jefawa ko ma kuma ina wanda ake kakkafa wannan eh, menene akwai wanda zaka ji kalli ne ko menene yanzu zan kaje ba ka zaka sun kakkafa ai ya sha kama mu idan ɗan ya shigo haka in baka kula ba yanzu za ka shiga tarkon kifi kasa kuma daban shi ma yanzu duk wannan daban sunaye ne ai daban-daban eh duk su ne fatsa ma shi ne eh, sai dulban eh, eh, ila tasmiyati inda al-irsali qala la wa walam asma min malik fihi shay'an to wannan da sai nuna eh, naku ne kama sama kuɗin ne amma shabakun ma zai yi walakin sai dul bahari farautan teku muzakkan kullahu inda mali dukkan su ku ne eh, kifi ba sai yanka ba ke ne fa innama taju ila tasmiyati bismillah dai ina bukatan bismillah ala ma zakka ana bukatan bismillah ne abun da ake yankawa الا ترى ان المجوسيه بمجوسي يصيد يكون يصيده فيكون حلالا بما جوجي ينا يا فلوتو شي زما حلال ني قلت ارايت ما طفى على الماء تو يا يا وندا يتاسو كان هو من هيتان البحر ودواب البحر ايؤكل في قول مالك قال لا ادري ما الدواب دیدے بانسان دواب النمبر ولكنني لم ازمع مالكا يكره شيئا من دواب البحري سي دیکھو يا ابو النادي جي بن تبج مالك نا كيا من وني ابو داك دبوبين روا كا كان نعم ابن دي يعني شروع غري شي يا نون هل بلا سي بي سن بي سن دبوبين روا ولم يكن يرى بالطافي باصن wanda ya taso a kan ruwa baya ganin akwai laifi to ya ishe mu eh Mai barma'i kenan wanda jiya ne muka yi su kada ga daba ruwa ne ne aka yi maganar cewa ainihin abin yana rayuwa a tudu yana rayuwa a ruwa dan tsakatsaki kenan